sai na ga wani bidiyo na sarkin tarbiyya mai zage-zage wanda su prof ibrahim makar suka turo shi ya yi zage-zage wanda cikin ikon allah da na ga bidiyon sai na tsaya na saurara da na saurara ma da yake a wayar malam kaki su ne sai na tura cikin wayana saboda ina saurara sai na ji warin jahilci cikin kalama duk da ba karatu ya yi ba to amma ya kamata mu nuna masa cewa kada ya tozartar da ilimi cikin wannan surutun ya zo ne yana raddi akan abin da sheikh alkasim hutoro ya faɗi cewa prof ibrahim Magari yana kiransa kuma yi masa tambaya har wani zubin ma in yi masa tambaya cikin littafi kaza sai ya ce shi bai ga gurin ba ya ce a'aye eh, dai yana ciki kusa da kaza har prof ya kai zuwa ga gano gurin da malamin yake ishara zuwa gare shi wannan magana ta jima in ban manta ba tun cikin azumi ne mala alkasim ne wannan batu to sai a kwanan nan kuma sai na ga shi jahilin prof ibrahim makari ya fito yana huci yana surutu yana rashin tarbiyya kamar yadda ya saba yana ƙoƙarin ƙaryata shi malam alƙasim ɗin duk da cewa ga mai fahimtar dalalatul alfaz zai gane cewa shi ma ya tabbatar ana kira a cikin maganarsa ya tabbatar ana yi in kana da hankali kakan gane isharat allabibu bil isharat ya fahamu to amma dai sai yake yunkurin ya ce ai shi ma malam alkasim butora ya yi kiransa shi ne zan ɗanyi ɗan tsokaci akan abubuwan guda biyu zan sa shi ya yi bayani sa'annan sai in koma duk da ni na fi gane karatu gaskiya eh, kamar yadda ka zo kai jayilci a tiktok na zo na ɗora hannunka muna tafiya muna tafiya har muka kai danja bus stop inda jahilcin naka ya bayyana kuka yi bulokin dina, to irin wannan na fi so ka fito ka yi da Allah ku yi haƙuri zan danna shi ya yi bayani tiryan tiryan tiryan tiryan gashi zan danna shi ya yi bayani da zai kai kamar shekara uku baya takriban ina abuja sai na ganin ba tana ta kira na tana ta kira na tana ta kira na ban daga ba da naga kiran yayi yawa sai na daga ina dagawa sai na ji an ce mun wanda yake kiran ka suna na alkasim kotoro wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa qasaman bi rabbil izzati yace mun professor Ibrahim Makari ne ya bashi nan na budan bakinsa abin da yake faɗa sai yake cewa ya ji wasu karatuttuka wanda to wannan bayani da ya yi daidai wannan gabar saboda ba su da hankalin fahimta in ba mun fahimtar da su ba daidai wannan gabar shi wannan mara tarbiyya yana gazgata malam alkasim hotoro cewa fa tabbas da ya ce prof yana kiransa ya masa tambaya ta ilimi tabbas fa akwai wannan alakar don gashi ma har prof ya ba shi nambarsa ya ce ya yi kiransa wanda kuma wallahi wannan tataccen makaryaci ne bai kamata a karbi zance a gurinsa ba amma duk da haka in mutum ya zo ya shirme kakan haska masa wata gaba ka haska wa masu hankali da kila sa iya yadda da zancensa ya yi rantsuwa rantsuwar irin su wa'annan ba a bakar ba ce don sun sauke ni a tiktok amma suka ringa rantsuwa su wallahi ba su suka sauke ni ba wallahi ba sauke ni suka yi ba kaza kaza suka yi ta rantsuwa amma daga ƙarshe sai gashi na fito da shaidar gashi a rubuce su ne suka yi bulokin ɗina wallahi rantsuwa suka yi ta yi shi yasa ku ba a bayyada ba ce musamman ma kai makaryaci zan danna inda kai karya wanda in dai mutum ya tabbata makaryaci to duk abin da zai tunda ya saba khilaful asli ya zo da khilaful asli in an ce al'asul fil muslim al'adala to in yi karya to koda ya zo ya faɗi ba za a yadda ba amma dai daga nan mun samu gabar da muke so shine ya tabbatar da cewa eh tabbas mala alkasim hotoro yana da alaka da prop yanda ya tabbatar da haka sai mu ji to bayan ya yi kiransa me ya yi masa zai ci gaba zai kai kamar shekara shawarwari kuma ya ji gaba da naga kiran ya yawa sai na daga hmm. ina dagawa sai na ji an ce mun wanda yake kiran ka sunana alkasim hotoro wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa qasaman bi rabbil izzati ya ce mun profesa ibrahim makari ne ya bashi nan bana buɗan bakinsa abin da yake faɗa sai yake cewa ya ji wasu karatuttuka wanda na yi amma yana da wasu shawarwari kuma ya ji abin yadda ake tarkibinsa akwai ilimi a ciki da sauransu wallahi billahi la ilaha ya faɗa shi da bakinsa shi to na rantse da zatin Allah wallahi ko prop ya san tsantsar jahilci yake wannan a cikin zaman da yake wallahi prop zai shaida ya ce kai jahili ne prop zai shaida ya ce kai jahili ne to hannu na gidanku in yi shaida kai jahili ne to ba da za a yi na waje kuma ya yadda wai kana tarkizin ilimi tsaya in sa inda prop zai ba da shaida kai ɗin tataccen jahili ne hafrop ya tabbatar da kai jahili ne ballantana ma ballantana ma mala alƙasim motoro ku tsaya prof ya shaida cewa shi ɗin jahili ne ga shi ku yi haƙuri eh, ku tsaya prof ya shaida tare da ni eh, ah, wanda na saroto ɗin su gare shi don su malam ah, abul fatih muhammad athani ah, wannan hadisi da yake cewa allah yana da kudanci kawai shi nan saboda ba ka so in wani cewa sun hadisin yahudanci ne kawai sai in ce kaza ba ina nufin bai al Bukhari bai yi ne ba ba ina nufin kaza ba amma dai fitira ta malam fitira ta wannan hadisin ba zai taɓa yiwuwan karɓe shi ba wannan mubaki watan ba zai yi ba jikin ka Allah ne qur'ani kuma yana ga laisa ka mislihi shay'un da irin waɗannan afkar da kuke daura a can misali kiri ke kasan waje da sauransu da irin waɗansu da abin duk muna tare da wasu muna magana da su mun san irin usulubin su da manajin su amma dai wannan hadisi Allah yana da banji aka ramakan nau wannan ina ina kuma in Allah ya Allah ba ku dama zan kawo maka jigan malaman sufayi wanda suka kai har sharisan har mai karfi kan irin waɗannan hadisan ka ji maganganun da suka faɗa ko na ko rabin nasu biya kaushi ba ah. ba su yana nan insha Allah dan dai nan ba filin na da ba su bane amma malam kai hakuri Allah ya saka maka da alkhairi amma wannan hadisi ba da yi dama dan ku zo na ku ga maka duk maganar da zai maka da shi a ba ka tafiya yake ba ba ka da dan muna tare da kai ce duk maganar da zan faɗa sai ya maka da ila za mu iya samun sabanin fahimta za mu iya samun kaza da sauransu amma ni bana daga cikin irin waɗannan gaskiya wannan hadisin ne a na hadisin yahudanci ne ya kai yawwa bai mun ba ma ma ma kullum ba. da duk masu kokarin batanci ga addinin musulunci da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su da abin da suke kai mahari kamar sahihul bukhari domin suna ganin cewa idan suka iya watan bata ko raunana ko ba'an cikin sahihul bukhari to sun gama ba'an a cikin sunnan manza Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin makarantar ahlus sunnati wal jama'a kuma wannan gaskiya ne abinda suka zata din gaskiya ne kuma hakan ne to amma kuma ba za su iya ba hayhat sahihul bukhari a ah, waham ne hauka ne da jahilci idan mutum ya tunanin cewa har zai iya shiga cikinsa ba a sami wani littafi bayan littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda malamai suka zauna suka dukufa ma suka hidinta masa hidima na ban mamaki irin sayyid bukhari a babu wani to yan kun ji shaida daga bakin Prof cewa wannan mutumin mahaukaci ne shaida daga bakin Prof wannan mutumin jahili ne wannan mutumin ya samu wahami daga bakin prop saboda prop ya ce makiya musulunci su ne suke ƙoƙarin ta'an cikin sahihul bukhari ya ce saboda a su cewa in suka rusa sahihul bukhari sun rusa addinin musulunci ya ce wannan abu da suka yi zato haka yake kuma ya ce amma bu zai yi ba ya ce hauka ne kaga mahaukaci shi zai zo cikin sayul bukhari kenan ya ce ga wani hadisi hadisin yahudawa ne ya ce jahilci ne jahili shi zai zo cikin sahihul bukhari ya ce ga wani hadisi wai hadisin yahudawa ne ya ce waham ne wanda ya samu wahami shi zai zo cikin sahihul bukhari ya ce ga wani hadisi hadisin yahudawa shi yasa a ma'aunin prop kai jahili ne ma a ma'aunin prop shi kuma jahilin ya zo ya zauna ya ce ga wani hadisi wai hadisin yahudawa ne cikin bukhari wai a haka mala alkasim zai yi kiransa ya ce wai abin da yake akwai ilimi a ciki a haka mala alkasim da yake mutunta ilimin hadisi shi zai kiranka a hakan wai ya ce ma wai kai ni wallahi ko ni wallahi subhanallahi abin yana ban dariya wallahi wani zubin sai ya ba ni dariya wani zubin sai ya ban taushayi Allah sai ya ban tausayi wallahi wani zubin kai da kace da wannan fahimtar hadisin Yahudawa cikin Bukhari malamin hadisi zai ce wai kana tarkizin ilimi cikin shirmanka idan mafaɗin magana wawa ce eh, wawa ne ai majiyinta shi ba wawa ba ne hadisin yahudawa cikin bukhari shaida daga bakin prof ya ce hauka ne hauka ne wato mahaukaci ne zai ce ga wani hadisi da zai soka cikin bukhari sa'annan ya ce jahilci ne wato jahili ne zai kalla hadisin bukhari ya yi suka cikinsa wato jahili ne ke haka ya ce wahami ne wato wanda ya samu wahami shi zai shiga cikin sahihul bukhari ya yi suka ga wani hadisi wannan shaida daga prof ibrahim makar ba mu muka faɗi ba kuma ya ce masu irin wannan su ne masu yakar addinin musulunci kamar prof yana cewa kai jahili yakan musulunci kake yi kuma wallahi lokacin da ya yi wannan shirman sai da aka samu wani ɗan ɗariƙa aka samu wani ɗan ɗariƙa ya shigo da ya shigo ya yi bayani da ya shigo ya yi bayani ya ce masa wannan abin da kai bai dace ba ba mu ji daɗi ba ya ce wannan abin da kai ba mu ji daɗi ba da ka ba hanyar sufaye ko dai ka yi ta'awili ko dai ka yi tafwili ya ce da haka ka yi wallahi ya ce shi bai yadda ba ya ce shi wannan hadisin bai masa ba saboda wai a fahimtarsa an ce Allah yana da ƙwanji an kamanta Allah da bayi kenan wanda irin waɗannan ahadis waɗanda suke magana akan sifat hatta a mazhabin naku na 'yan bida'a ma ka saba dan yanda wancan ya gaya ma da ya shigo haka kuke yi a mazhabin naku na bid'an ma ko dai ku yi tafwidi ko dai ku yi ta'awili haka kuke yi kuma wannan ƙa'ida ce baiti ne a cikin jawharatu tauhid kullu nassin awhama tashbiha wil wa aw fawid wa rum tamziha haka ne suka ce dukkanin wani nassi wanda a yarkitar kaga kamar kamanta Allah ne sai suka ce a awilhu kai tawilinsa aufawid ko kuma kai tafwidi warun tamziha ka nufaci tsarkake Allah da yake kai jahili ne ka zo ka karanto ka ce kai hadisin bai ma ba ka ba ka'ida ta gidanku ka'idar ta bida'a ka batta ka ce hadisin yahudawa cikin buhari wai a haka ne malam alkasim zai ce wai kana batun ilimi kai wai a haka malam alkasim zai ce wai kana batun ilimi aka gyara ma kuma saboda girman kai da toshewar kwakwalwa aka ce a'a ba a ji daɗin abin da kai ba sufaye ba haka suke ba me shi ya ce a kalli hadisin bukhari a ce hadisin yahudawa ya ce da ka ba anyan magabatan ku sufaye ko si awili ko si tafwidi amma wannan mutumin da yake tantirin jahili ne ya tsaya ya nace yake kan abin da aka yi masa gyara wai a haka ne fa wai mala alkasin wai ya ce masa kaji fa wai ya ce masa wai abin da yake akwai ilimi wallahi duk ɗan ɗariƙa da yake da hankali da tunani ya san wawanci kake wallahi duk ɗan ɗariƙan da yake da nutsuwa ya san abin da ake kira ilimi wala ya san tantirin jahili ne kai amma 'yan ɗariƙan kenan gashi yanzu dai daga shaida prof ya ce hauka kai kai mahaukaci ne in ji prof ya ce jahilci kai kai jahili ne in ji prof za in sawa da Allah wala ya ce jahilci ne ya ce hauka ne ka kalli hadisin bukhari asiri yana nan insha Allah dan dai nan ba filin na da asiri bane amma malam kai hakuri Allah ya saka maka da alkhairi amma wannan hadisi ba da yi dama dan ku zo na ku ga maka tun magana da ni maka da a ba ka tafi yake ba ba ka da dan muna tare da kai ce tun magana da zan faɗa shi ya maka da na na za mu iya samun sabanin fahimta za mu iya samun kaza da sauransu amma ni na daga cikin irin waɗannan gaskiya wannan hadisin ni a wajen hadisin yahudanci ne ina kai yawwa ne mun ba ma ma ma kullum ihtiram duk masu ƙoƙarin batanci. Kaji bai masa ba, ƙa'ida ta mahaukata hadisi kawai ka kalla ka ce bai ma ba. Kuma hadisin Bukhari fa bai masa ba shi. Kawai saboda a haukansa a tunaninsa jikinta Allah ne. Ka inna lillahi wa to tsaya mu ji prop prop irin wannan shiga cikin Bukhari ayi kaza menene dan mai mai mana. Sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su da abin da suke kai hari kamar sahihul bukhari domin suna ganin cewa idan suka iya waton bata ko raunana ko ba'an cikin sahihul bukhari to sun gama ba'an a cikin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a cikin makarantar ahlus sunnati wal jama'a kuma wannan gaskiya ne abin da suka zata din gaskiya ne kuma hakan ne to amma kuma ba za su iya ba haihat sai bukhari a waham ne hauka ne da jahilci idan mutum ya tunanin cewa har zai iya shiga cikinsa ba a sami wani littafi bayan littafin Allah subhanahu wa ta'ala. To, Prob ma ya tabbatar da mahaukaci ne kai. <laughs> Prob ma ya tabbatar da jahili ne kai. prof ma ya tabbatar da suka kake cikin sunan manzan Allah kuma ya kan musulunci kake duk ya faɗi yaka saboda ka kai hari ka kai suka cikin sayyul bukhari wai hadisin yahudawa to wai a haka mala alkasim hotora malamin hadisi wai haka wai zai ma shaidar ilimi kake bayarwa ko prof bai ma shaidar nan ba wallahi na tabbata inda za a tambayi prof menene ya fi yin da na sani a cikin rayuwarsa zai ce batan wannan mara tarbiyyar a harshensa na tabbata da za a tambaye shi batan wannan jahilin a harshensa yana daga cikin da na sanin da prof yake yi saboda bai gama sanin ka ba ko in ce ya wada ruwa ne a wancan lokacin ai ka san wanda ya wada ruwa ko tsumma aka tura masa kamowa zai a lokacin da prof ya ambaci sunanka shine lokacin da ya zo ya yi magana game da abdujabbar bayan ya yi magana aka yi masa ca ya ce shi ai bai ji na minti biyu ba ko minti uku aka yi masa ca da ya rasa yadda zai ya waɗa ruwa sai ya ce wai ku da kuke tare da shi ya ambaci sunanka a lokacin ma ruwa ya waɗa kuma bai gama saninka ba ne kamar yadda halayyar prof shi ne kafin ya san abu yake magana akan abu kafin ya yi bincike ya gane abu yake magana akan abu shi yasa kai ma ɗin bai gama bincike bai san mahaukaci ba ne kai bai san jahili ba kai bai san ka samu wahami ba bai san kana suka cikin sayul bukhari ba ya zo ya ambaci sunanka daman malama sun yi bayani suka ce al'ukuma ala shay'i far'un an tasawurihi yasa prof haka yake baya bincike ya gane abu shi yasa ya ambaci sunan ka bisa kuskure to shi yasa wallahi prob ma a wajensa a ka'ida prob kai wawa ne kai jahili ne kai mai yakan musulunci ne kana suka cikin sayyul bukhari a ka'idarsa mu je gaba to in sa kuma ya ci gaba da yin bayanin sa ni wallahi abin yana bani tausayi yana bani mamaki tsaya ya karasa zai kai kamar shekara uku baya takriban ina abuja sai na ganin ba tana ta kira na tana ta kira na tana ta kira na ban daga ba da naga kiran yayi yawa sai na daga ina dagawa sai na ji an ce mun wanda yake kiran ka sunana alkasim koto wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa qasaman bi rabbil izzati yace mun professor ibrahim makari ne ya bashi nan na budan bakinsa abin da yake faɗa sai yake cewa ya ji wasu karatuttuka wanda na yi amma yana da wasu shawarwari kuma ya ji abin yadda ake tarkibinsa akwai ilimi a ciki da sauransu wallahi billahi lazi la ilaha illa ya bana shi da bakinsa shi wannan mai maganan ba yake faɗa ce cewa ya ji akwai ilimi a ciki da sauransu yana ce to dakata ba da kowa nake magana ba amma tun da ka ce professor Ibrahim Magari ne ba ka nan bana jirani sai na kashi sai na kira professor Ibrahim Magari sai professor ya ce mu eh shi ya ba shi nan ba yanzu dan Allah dan Allah yanzu kai da kake bin 'yan ɗariƙa a hankalce dan Allah har kai kiransu ka yabe su ka ce ka ji abin da ake yi ka ce akwai ilimi amma wai su ce ma wai dakata kuma har mutum ya ce ma prof ibrahim makari ne ya bashi nomba ai in kana ganin girman prof ko ƙarya ya yi da prof yanda dai kuke yi yanda kuke faɗi ko ƙarya ya yi da prof ai ka yadda ballantana ma wai ya yabe shi ba wa'annan mutanen ko shiri ake suka ji ka fara yabansu wallahi barin ka ake akan layi kai ta faɗin abin da kaga dama ka yi mintunan da kaga dama wai ka ji amma da yake <laughs> ni wallahi abin yana bani yana yana bani dariya yana bani takaici ka ji duk da ya yabe shi wai sai ya ce masa wai dakata a ah. wai ni ban fiya sauraron mutane ba amma tun da ka ce prof ne ya baka nambar to dakata haka ce masa dakata baka duba kima prof ba ko ƙarya ya da shi ma in ma kaga wannan za ka gane tataccen makaryaci ne to tsaya mu ji bayan an yi hakan kuma me me ya biyo baya tsaya mu ji me ya biyo baya shi ya bashi nan ba sai daga bai sai muka dawo sai ne mu'awada ittisali sai ni kira shi muka tattauna da sauransu da wani abu kai yanzu da ka bugo kake mana shaidan cewa muna da ilimi kake kaza kake cewa gashi kana neman da Allah guri kaza ku kuna ganin kaza a sassauta muku ayi kaza ka mance da wannan abin yau kuma wai ka ji a sassauta to za mu je kai kake da baki saboda ba tsara irin na bawayi ka fito kana magana kana cewa wai professor yana kiran ka yana ne yana kiran ka yana ne yana kiran ka yana ne wanka to shikenan professor ya kira ka kai kuma ka zo ka kira mu sai yayi kenan kuma da ka kira mu da ai ba haka kasuwanci bane haka karatun ne ta sa kuma ka kira mu kuma a rayuwa ta ban taba sanin ka ba ban taba sanin Allah ya yi ka ba kai ne dai ka je ka nemo lambar mu eh to gaskiya ne wato idan ka ce baka san shi ba a rayuwa dama ai ka saba ƙarya zan danna muku za ku ji daman ya saba ƙarya wallahi imamu suyuti ya yi gaskiya wayannan mutanen gurin ƙarya ba sa tsoron Allah wallahi wallahi gurin ƙarya ba sa tsoron Allah ba sa tunanin akwai wata rana rana alkiyama da Allah zai tutse su ba sa wannan tunanin wallahi ba sa wannan tunanin ni na rasa ko abin da shehu ko da yake gaskiya ne mm. gaskiya ne shehu tijjani ya faɗi wazifar da suke kenan dan ya ce man ya hadurul wazifata kulla yawmin la yuktabu lahu zambun duk wanda yake wazifa yake halartar wazifa kullum ba za a rubuta masa zunubi ba wannan bisharar ta ƙanzan kurege da shehu tijjani ya ba su in dai kana halattar wazifa kullum bu za a rubuta maka zunubi ba shi ya ɗebe su suke ƙarya shi ya ɗebe su saboda su ba masu laifi ba ne ba a rubuta zunubi ai ai suna wazifa kullum kuma wallahi ƙarya ne Allah ya sa mu dace tsaya mu je ya karasa. don ka ce baka taɓa ma sani ba ni ma ka ce baka taba sani na ba zan kuma danna ka da baka taɓa mana ƙarya ba ma yadda e, da a ce kai ba giza ba ne ma yadda ai to ya profesa saboda yadda yake da mu'amala da yadda yake jawo mutane a jiki da saukin halinsa da tawaduwansa rashin mutuncin har ya kai ku fara fitowa kuna iya faɗan haka a kansa abin shu wa biya ku gani wanda Eh, idan dan bayan profesa ya yi magana a kansa ya ba da dama ya ce a saurare shi na saurare shi da na zo yana saurara sa ka sani wani abubuwan da kake yi wa biya suna zuwa suna sa ka kana magana kana cicci baki eh, wani ya rawaito a kaza ina ganin daidai nan wallahi wannan mutumin da a ce akwai kiran nan wallahi sai ya ɗauka wallahi ko dan su yi alfahari ko dan ya ta yadawa ni ma fa nayi kiransa fa ya dauka ni ma ni ma ne kiransa yayi recording ni ma alkanawi ni ma alkanawi ne kiransa yayi recording ya tura wancan mahaukacin ko mai baro ta yake kuma banda abin takaici ba ma wani tattaunawa muka yi ba fa a cikin kiran ba ba mu tattauna ba kira na yi suna shiri ina kan layi da shi da ɗaya jahilin sai ya katse ni shi wannan ɗin sai ce lalala ya sauka sai na ta kira ya ƙi ya ɗauka sai da ya tabbata ba sa kan layi sai da ya tabbata ba sa kan shiri sai ya ɗauke ni sai na ce hello ya ce hello sai ai na ce kuna kan layi ne sai ya ce wai a'a wai ai sun tashi yanzu sai na ce to ai tun da kun tashi shikenan ni na fi so a yi a gaban jama'a a ka yi magana ka nace a'a nace daman gurin da kace ibnu taymiya ya ce maulidi shine san manzan Allah san manzan Allah shine maulidi gurin na so ka nuna min in ga wajen ‘yan mintuna ne kaɗan ba mu kai ga tattaunawa ba sai ya tura wancan jahilin sai ya zo ya sa to alkanawi ya kiranka ka ɗauka wai ka ce mala alkasim ya yi kiran ka wai ai baka ɗauka ba wa'annan mutanen haba da Allah ku ringa faɗin abin da ƙwaƙwalwar mutane za ta kama mana ƙarya wato ba kwa tsoron Allah gurin ƙarya haba dan Allah to tsaya mu ji bayan kuma ka gama mai kai da na zo yana saurara sa ka sani littafi wani ya rasa shekara wani ya rawaito a kaza wani har ya ke kuma fitowa kuna iya faɗan haka a kansa abin da shu wa biya ku gani wanda idan dan bayan profesa ya yi magana a kansa ya ba da dama ya ce a saurare shi na saurare shi da na zo yana saurara sa ka sani wannan abubuwan da kake yi wa biya suna zuwa suna sa ka kana magana kana cici za baki ah, wani ya rawaito a kaza wani ya yi kaza wannan ba shi ake kira ilimi ba wannan ilimin aku ne eh aku mai bakin magana abinda aka nada mata shi za ta zo ta haifa ta ƙara maimaitawa dan ka je misali ka karanta littafi wani ya rasa shekara ta kaza wani ya rasa shekara ta kaza ya ce kaza ya ce kaza wannan sunansa ba ilimi ba sunansa girmi a kuma in ka nada mai wani abu zai ilimi kaga daga nan ko prof ya ji wannan abin da kai ya san tantirin jahili ne wai ba ilimi ba ne wane ya mutu a shekara ta kaza wane ya rawaito a kaza inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wannan ba ilimi ba ko da gaskiya ne jahili ne kai wato ba ilimi ba ne har malama suka yi littattafai a kai wane ya mutu a shekara ta kaza a akwai malama na hadisi kamar imamu zahabi yana da littafi al-isharatu ila wafayatil a'yanil muntaka min tarihil islam wanda akan wannan wato duk ba ilimi ne amma ya rubuta littafi inna lillahi wa inna ilayin raju'un. akwai mansu'atul wafayat abarar tarihi littafi ne aka yi akan wannan mansu'atul wafayat abarar tarihi akwai littattafai da yawa ka ji da ƙiƙin jahili wai ba wai ilimi ba ne wannan kuma ilimin ma da yake da alaƙa da wata gaba cikin ilimi mafi tsada shine annasikh wal mansukh annasikh wal mansukh ba yanda za a yi ka san annasikh wal mansukh sai ka san hadisin da aka rawaito yaushe aka rawaito shi wanne ne ya fara zuwa wanne ne ya zo daga baya don bayan da za a yi na gaba shi za a ce an shafe na baya ya shafe na gaba dole sai ka san yaushe aka rawaito kowanne wai shi ne wai ba ilimi ba kaji tantirin jahili ilimin da malama suka yi rubutu suka yi littattafai a kai wato duk malama shirme suka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk malama shirme suka yi suka ɓata lokacinsu suka sa alƙalami suka yi ta rubutu suka rubuta littattafai akan alwafayat duk shirme suka yi jahilci suka yi kai ɗin nan ka zauna turo ka kake barna kake rushe abin da malama suka yi wane ya mutu a shekara ta kaza kai akwai ma gurin ittisalus sanad shurutul hadisi sahih guda biyar ittisalus sanad to bayan da za a gano ittisalu sanadi wanda kuma sanadin yana daga cikin addini kamar inda ibn al-mubarak ke faɗi al-isnadu min addini laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a kamar yadda Sufyan ke cewa al’isinadu silahul mu'mini shi wannan ilimin shi wannan ilimin dai to gurin ittisalus sanad dole sai ka san alwafayat saboda nan kamar yadda Bukhari yana da sharaɗi guda biyu dole sai an samu almu'asara da alliqa Don ba yanda za a yi a samu ittisalus sanad babu mu'asara jahili da kiki jahili da kiki kace wai ba ilimi bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wana ya mutu shekara ta ta yaya za a san ittisalus sanad ba wannan banda kuma yana daga cikin shurutus siha shi ittisalus sanad din jahilai kuna wahal da mu kuna samu ɓaɓatu kuna barna cikin musulunci kaji wai wannan wai ba ilimi ba ne wane ya mutu shekara ta kaza wane ya wai ba ilimi ba ne wato malama da suka rubutu kai ba sun yi rubutu a bisa ilimi ba ne kenan ko da ke gaskiya ne in ka faɗi ba laifi tunda ma kace akwai hadisin yahudawa cikin bukhari a ah, ai ai kayi wannan babu laifi gaskiya ba mamaki ba mamaki in ka faɗi to na rantsi da zatin Allah ko prob ya ji wannan bayanin da kai sai ya ciji yatsa dan ya san wauta kai da jahilci ka rushe ilimi wanda jigo ne a ilimin hadisi tarihul wafayat jigo ne mafi tsada saboda babu yanda za a yi a sami ittisalus sanad in ba a san tarihul wafayat ba wane ya yi zamani da wane in ya yi zamani da shi gwara ma shi muslim sharaɗi ɗaya ne ma shi yasa shi ne almu'asara amma bukhari sharaɗi sai an samu almu'asara da alliƙa shin mutum wane ya yi zamani da wane dan ba yanda za a yi a sami ittisalus sanad babu sanin tarihin kayi zamani da wani kamar ni yanzu in ce Sheikh Usmanu dan fodiyo ya gaya min ban yi mu'asara da shi ba da zan ce ni na karɓo daga Sheikh Usmanu ba a sami ittisalin sanad ba ta kaka za a gane ba a samu ittisalin sanad ba saboda akwai adamul mu'asara sai an san lokacin da na mutu lokacin da na rayu da lokacin da ya rayu da lokacin da ya mutu amma saboda daƙiƙi ne kai kace wannan wai ba ilimi ba ne. saboda jahili ne kai kace wannan wai ba ilimi ba ne. wannan ne wai ba ilimi to yaya za a yi a tabbatar da siha wanda yana daga cikin shurutu ƙabulil hadis sai an sami ittisalus sanad wallahi wannan gabar da ya rushe cikin ilimin hadisi ba karamar gaba ba ce wallahi amma saboda tantirin jahili ne kaji wai wai wannan wai ba ilimi ba ne har malama suka yi suka yi ta'alifat da yawa duk ba a kan ilimi suka yi ba inna lillahi wa inna ilayhi raji'una kai jama'a akwai ban tausayi ga mabiya wallahi yan ɗariƙar tijaniya kuna haɗuwa da aiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai jama'a addinin musulunci haka ya shiga a najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai akwai ban takaici wallahi abin yana damuna in na ga jahili ya tara mutane yana batar da su abin yana damuna wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa iyazi billahi kai jama'a inna lillahi wa inna ba ba ilimi bane tarihul wafayat ba ilimi bane tsaya ƙara faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wannan ba shi ake kira ilimi ba wannan ilimin akuri eh akume bakin magana abinda aka nada mata shi za ta zo ta haifa ta ƙara maimaitawa dan ka ji misali ka karanto littafi wani ya rasa shekara ta kaza wani ya rasa shekara ta kaza ya ce kaza ya ce kaza wannan sunansa ba ilimi ba sunansa shirme a kuma in ka nada mai wani abin zai ilimi ana son ka ɗauko mai wancan ya ce mai wannan ya ce ka yi mukarana ka ɗauko jihadi da ra'ayoyi na malamai ka haɗa ka cire wata natija mai ƙarfi wanda za ta yi amfani a nan fa kwanan nan kai da ake maganan nan kai da wani dan uwanka ba salafi aka nuno ku sawa a saudiya ne ko mai bidiyon yanan yana nan wani balarabe yana tambayan ku da larabci ka tsaya a gefe ka maka gilas kawai shi kenan kamar wani dildimiru kana nan ka maka gilas kawai shi banda ba abin da magana fa da larabci ka sayi kai ka sai kai magana to ina ganin to shine dai abubuwan da a ciki wato zaka ga akwai tozarta ilimi akwai tozarta ilimi abubuwan da muka dan wannan shine a ciki wato ilimi mafi tsada kuma mafi wahala cikin addinin musulunci musamman abin da ya shafi hadisin manzan Allah shine tarihul wafayat ba yanda za a yi ka san cewa an sami ittisalus sanad gurin malaman hadisi sai ka san tarih babu yadda za a yi ka san annasikh da almansur sai ka san tarih ba yanda za a yi wallahi ilimi ne yakan wahal da malima ma malima ma masu nomba girma malima wanda aka ba su nomba girma aka yi musu shaidan malima ne wannan abin yana wahal da su amma yanzu jahili kawai ya sa kyamara ya tara jahilai ya ce wai ba ilimi ba ne malima suka yi rubutu da yawa kamar yadda na kawo akwai al-isharatu ila wafayatil a'yanil muntaka min tarihil islam na imamun zahabi akwai mausuwa'atul wafayat abar tarih wanda haka rijal ake ɗaukowa a yi bayani wanda ilimi ne mafi tsada saboda yana da alaƙa da musulunci alaƙa mai ƙarfi amma jahili ya ci ya ƙoshi kawai ya zauna ya ce wai ba ilimi ba ne wai ba duk maluma suka ƙarar da rayuwarsu gurin aiki wa wannan amma wai ba ilimi ba ne to daman jahili ba yadda za a iya san ilimi ne kuma kayi wanda ma ya fi wannan gaskiya don ka ce akwai hadisin yahudawa cikin bukhari ka faɗi prob kuma ya ce jahilci ne ya ce hauka ne kamar prob yana kai jahili ne kai mahaukaci ne yana cewa waɗanda suke ƙoƙarin suka wa sunnan manzan Allah maƙiya musulunci kamar ya ce kai maƙiyin musulunci ne kamar ya ce kai kana suka cikin addinin musulunci duk daga bakin prom duk daga shaida prom sannan kuma waɗannan abubuwan da ka faɗi shin kai kana daga cikin waɗanda ya kamata a musulunce a yadda da maganarsu gaskiya baka daga ciki a musulunce a wajen malima ba ka daga cikin waɗanda za ka faɗi magana bayan Allah musulmai masoya Allah su karɓa su yadda da shi wallahi ba ka da shi kuma masoya Allah ɗin wala 'yan ɗariƙa ne suke da kyakkyawan niyya suke da kyakkyawan munfa suna son Allah wala ba su yadda da abin da kake faɗi ba in dai masoya Allah ne in kaga sun goyi bayan ka tawagar shedan ne dan kai din baka cancanta a karɓi ma maganar ka ba a musulunce nake magana kuma ina da shaida saboda kai din tataccen makaryaci ne ku tsaya da Allah ku ga ƙaryar da yayi ku tsaya ku ga ƙaryar da yayi ina ina kai magana shi da yawa da zan ba ma gawara malam ya hankura wani malami da ke kira shi eh, sunan shi alkalau wala ne ya kira malam na problem na kira malam wala malam ya kashe kanka shi magana kawai nake so in gaya malam kenan gode kwarai gode kwarai eh, malai zan alkanawi ya kira in kana program wo don Allah shawarar shi ne kaka doke kaka da ka amsa kira alkanawi na Najeriya da ka san a Najeriya a Najeriya yake alkanawi yana bata program a Najeriya yake eh, eh shi yana gane ni yana kuma sauraron ka wai na sauraron programun ka ya zan yin san shi tunda ba eh, masu kira suna da yawa irin wannan yan kira dole ba za ka ce ba za ka ɗauki kowa ba tun da kai baka san shi ba kuma in ya ɗauka ba wani ya sa alkalawi yana cikin yan salafiyar nan ne na Najeriya oh. ya malami alkalawi na to kuma ka ce a gane a'a shi wanda ya kira ga a gane yake wai yana baka shawara ne idan kana program in alkalawi ya kira oh. ka bar tanka alkalawi shi alkalawi eh. na na Najeriya da yake program na wahabiya. Wallahi ka san da yake yawanci waɗanda suke a ah, wahabiyancin ba gane ka san idan kana program ba ka san wanda zai kira ba. Ah, kuma tun da kai ba sanin mutum kai ba na in ya kira ka san shine wani to to ne amma da haka insha Allah wannan shi dama wannan kamar yaran alkanawi da shi aka fara zancen tun da shi albarkacin na san shi na an samai kaga waɗannan yara yan izala guda biyu ɗaya daga cikin su dai Allah ya sharrafa shi da cewa mun san shi Allah ya girmama shi ta hanyar mun san shi saboda ya yi zama da ɗaya daga cikin yan uwanmu malam Junaidu sun zauna tare da shi to a lokacin albarkacin malam Junaidu ya sa an dan san sa, wani yaro mai suna alkanawi da sauransu haka to amma shi ɗaya yaron da ake magana a kansa mai suna Hamisu ne ko wane ne ban rike ban san shi ba ban san ya sa take ba ban san ya sa yake ba ban san ya sa addini yake ba bani da alaka da shi amma tun da shi ma ya gwada yana da kwanci zai iya tattauna da mu labas har yana cewa kaman shi alkanawi yana magana kaman ko shi alkanawin ne ko ɗaya daga cikin su wai yayi karatu a jami'ar Faisal da take ba bid'a bane ka fahimta ta yanda kuma alkanawi in yanda so ya fahimci magana shi Ibrahim yanzu a gurin. in a ya shigo ko wani irka shi kawai na rasa menene me ke ciki ne menene inda alkanawi ya zo in da daga nauyi ya zo kowa na gida kana sauke shi a sauke shi wannan baka ciki da ni na kasa ganewa menene kowa zai zo tambaya amma in da daga nauyi da zo a kowa a sauke shi kawai ban gane ko wallahi ba ma na bas kade ba wallahi ba shi kade ba jama'a ka ku ga laifi ma na bas kade a wallahi ba ma na bas kade ba shi wayannan hankali ne na masu ilimi gaskiya ina so in tambaya malam garba kai nake mun me me me yasa menene ban gane ba wallahi ban gane ba eh malam garba salamu alaikum malam garba eh na jin ka sarki zaki na jin ka eh na ce ban gane ba ba malam ba sadauki kade ba kowane nan yana karatu a ko kowane ne daidai ta bangaren ku kowa yadda ba na alkadawi ya shigo ciki a ah, sauke shi a sauke shi me yasa me ne ne yan comment da mallumman gaba ɗaya me yasa kai alkano yi kaje ka dauko addurratul kharida wato ya yakutatul farida kana cewa ai ga baitin wato sayyidi eh, sheikh abdul nasir ya zo yana magana can cewa gashi na wato kwata-kwata babu maganan a jawairin ma shi ka zo wai yan tarika ma jahilai ne gashi nan ma sun ce wai babu wannan magana ana kan wannan ah, alkanawi na kano da yake magana akan maulidi da da shubuhobi da shubuha da ke inkarin ah, ah, malam makari ya kawo sai ka ce ai kai ma ya alkanawi ai kai baka san shi ba yanzu malam bai da za ka ce baka san shi ba ai kamata ai ina wannan sani abin da ya sa da ya kokonto akwai alkanawi wani dan shi'a da yake iraki a sarki zaki yake karatu wanda shekaran jiya ma lokacin da muka yi wani karatu ne akan shi'a ko kwana uku ya bugu shi kake magana ne ko wani alkanawi ne ba shi ba wannan alkanawi ne da ke rubuta shi shi ɗalibin ah, shek musa yusuf asadu ah, ah, suna ne wani alkanawi shi ne na gaya maka ni tun da nake karatu tukana ka taɓa jin na yi magana akan wani mai suna wani alkanawi daga daga daga eh. cikin salafiya da nake kaga wani ni ban san shi ba in na ce ban san shi ba kai mun kusir da na san shi zan ce maka na san shi eh. amma maganar da ake yi ni ban gane shi ba ban san shi ba wanda na sani shekaran jiya dai ya bugo sunan shi alkanawi daga iraki ya bugo ya yi jawabi ni na ɗauka duk a kansa ma kake to abin da yasa na sa muku wannan shi ne. wato a musulunci kai ba wanda za ka zo ka zauna ka faɗi labari ba ne a yadda da kai saboda ƙaryarka ta bayyana ko makawo ya shafa ya san kai makaryaci ne ko makawo ya saurara ya san kai makaryaci ne kaga ka yi mana ƙarya ba ɗaya ba ba bi ba ba uku ba al'adar kama ya zaman to ƙarya to da haka in za ka kwana kana wai mala alƙasim ya kirawo ka wala ba za mu taɓa yadda ba kuma duk masoyin allah ba zai yadda ba kuma kowa ya san kai ɗin jahili ne ba yanda za a yi mala alkasim ya yi ma da karatu a yi. wallahi ba da ban ni ba na fara irin wannan abubuwan ba sai dai mai shi ya saba dana danna ma odiyo wallahi na shewunan ɗariƙa da suke aibata ka suke sukanka bisa abin da kake rashin tarbiyya kake kuma ba karatu kake ba jahilci kake wallahi ina waya da su na rantsi da zatin Allah kuma manya sai dai kawai yanzu tunda ba su ta bangaren su suka fara wani abu ba to ba yanda za a yi in zo in sa muryar su amma yanda ka sanni duk wanda ya kira na ina ɗauka kai yanzu in aka ritsa ka aka ce ka kawo muryar da mala alkasim ya kiran ka ko za ka mutu ƙarya kake ka kawo saboda babu ita babu ita gaba ɗaya ƙarya kake yi saboda kowa duk duniya sai dai makiyin Allah ta tawaga shedan amma ko da dan dariƙa ne ya san kai makaryaci ne wallahi kuma ya san a musulunce ba a yadda da magana irin ku naji an ce wai akwai wani naji an ce akwai wani jahili na wai mai ɓaro ta shi ma ya fito wai yayi wai magana akai ai shi ma wannan a musulunce ba a yadda da magana irinsu Dan na farko mahaukaci ne ga bid'a ga hauka na farko mahaukaci ne na biyu shi ma makaryaci ne idan ba ku manta ba ko wata biyu ba a yi ba na yi kiransa a waya na yi kiran bawan Allah nan a waya na karanto masa littafi cikin addurratul kharida sharhi na aliyakutatul farida juz'i na ɗaya shafi na sittin na janyo masa baitin idza masaka zamani yawmin bidaimihi fanadi ayati janiya wa'id al-asri agisni faqad daqa zamanu bi alihi fayatika bil altafi fi mu'dam al-amri wa yashfu kull al-karbi anka bi himmatin ala fawqa falaki samawati wal badari wa yatika bil khairati min kulli jaribin wa yadfa'u anka al-karba fil barri wal ba'ri na gaya masa shafi amma da yake tantirin makaryaci ne ya daga littafin gafa baitin jama'a suna gani a ciki wai ya ringa ai shiga shafin wai ba baitin ba baitin to irin wa'annan ku ne za ku zo ku ba da labari mai yadda in dai akwai tsoron Allah a zuciyar jama'a yaya za a yadda da ku da haka yanzu abin da yake na ƙarshe shine prop ne zai fito ya ƙaryata in kuma prop ya shiru haka abin yake ya yi kira ya yi tambaya ai ba aibu ba ne prop don ka fito ka ce ka ƙaru da mala alƙasim kowa ya san za ka ƙaru da shi don fannin nan nasa har waɗansu daga cikin malama na sunna wallahi sukan karu da shi wallahi haka Allah ya bashi me ai ba wani abu bane tunda kana raye kai za ka fito ka ce ƙarya ne ba a yi ba amma ba ka turo waɗanda kowa ya san makaryata ne, kowa ya san wawaye ne kowa ya san jahilai ne kai ma kai musu shaidar jahilci kai musu shaidar wauta saboda sun kalli hadisin bukhari sun ce hadisin yahudawa kai musu shaidar jahilci saboda sun ce akwai hadisin yahudawa cikin bukhari ai ba irin wannan za a yarda da maganar su ba shi yasa yanzu kawai abin da zamu mu ɗauka a ka'ida na musulunci shine furof ya yi kiran malam Alkasim ko yana kiransa yana fa'idantuwa da karatu shine kawai wannan mu shine abin da muka sani in kuma ba haka bane shi wanda aka ce yana kira ɗin ya fito ya ce ƙarya ne la sukuta li ma'aradil kalami na sukuta fi ma'aradil hajati bayanun A sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanun mutuka furan bai fito ya ƙaryata ba to tabbatarwa yake hakan yana faruwa gazgatawa yake akan yana faruwa inda baya faruwa da yayi magana amma kukan gaskiya nan ba ku kai mu karɓi magana a wajen ku ba kuɗin jahilai ne kuɗin wawaye ne kuɗin makaryata ne kuɗin ba kwa tsoron Allah shi yasa in za ka fito kai ta rantsuwa rantsuwar ka tun da ne ka saba asali ka saba asali maƙaryaci ne kai to ba za mu karɓa ba gaskiya shine abin da zan ce zan kuma buɗe layi eh zan buɗe layi gashi nan zan sa ba. zan buɗe layi shi yasa wannan abin an yi shi an yi shi haka yake haka yake in kuma ba haka yake ba shi prob ya zo ya ce ba haka ai yake ba kai kuma ɗin da ka zo ka ce za ka tabbatar da cewa ko za ka kore ko za ka yi wani abu to kai ɗin kuma ai makaryaci ne eh, kai ɗin ai makaryaci ne ka ce baka san alkalawi ba kuma gashi an danna ka ka ce ka san shi to wanne za mu ɗauka ka ce kai baka san shi ba kuma ka ce kai ka san shi kuma don ku gane fa bidiyo ɗin wannan da na fara sawa shi ne fa na ƙarshe na cewa bai san alkanoyi ba a ghana shi ne na ƙarshe wa'ancan da duk ya tabbatin alkanoyi alkanoyi su ne fa na farko fa da kamar a ce ma cewa wanda ya ce bai san alkanawi ba shine na farko sai daga baya sai ya san alkanawi to ba haka ba ne wanda ya ce bai san alkanawin ba shine na ƙarshe kaga a baya ya san alkanawin kenan ya faɗi ya san shi to kaga irin wa'annan kaga yanzu na karatu kaga yanzu irin wa'annan gashi yanzu wa'annan ta yaya za a yi aimi yadda da abin da za su ce assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am da wa muke magana dan uwa. Kana magana da Musa daga nan jihar Kano. Na'am dan uwa muna jin ka. Wallahi malam ina kullum ina fatan same ka cikin program kuma ko za ta zaki kira kuma Allah ta dara ta gaba. Allah sarki. Na ina ina muku fata alkhairi kuma gaban wancan karatun da kai na so in yi magana ka cikin kadarar Allah kuma bin Allah bai kadara na yi wannan kai magana da yan na eh, masu gudu a tiktok Allah bai kaddara da ba eh ba matsala insha Allah da yake ban karasa ba akwai masu kira na ga wayansu yan dariƙa sun kira ni daga baya ma ina jin zuwa an jima eh, zan zo na karasa shi insha Allah jazakumullahu khairan akan ina ni kawai da mata kira ne in maka fata alkhairi sannan kuma su waɗannan mutanen da suke bayanin kan waɗannan sai su karanta littafi na ahlus sunna ba su fahimta ba sai su ce kuma su ne ba a fahimtar littattafansu waɗanda su ne ba sa fahimtar littattafan da malaman suna suke yi ko kuma suna fahimtar suna kauta ƙarya kamar yadda kake magana ƙarya kawai su ne kasan ta zama kamar ita ce addinin su gaba ɗaya su a kasar ne ka duba karatun su in dai mutum yana amfani yana kokarin ya gane gaskiya yana gaskiya take to in dai zaka bi karatun su insha Allah za ka fahimta sai dai in kuma basira ka ta da idan baka da basira mai ko za ka fahimci abin da ake bayani muna muku fata alkhairi ubangiji madaukakin sarki ya kawo muku alkhairi ubangiji madaukakin sarki ya tsare kuma Allah madaukakin sarki ya kawo fata cikin abubuwan da ake yi amin amin amin jazakumullahu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Likita mahaukata kana ba su magani suna zagi ka. Rabi da kasa faransa malam. San suna zagi na akwamin. Allah ya yafe musu. A ai na ga mun gansa ai. Allah ya fe musu amma dai ba zan Wato malam in dai mai karya bai dai ba. To ai ai shi wannan zagi da suke kara maka kamar mota ce a cika da dam da petrol a mata service to kaga sai da mai kare Allah ya fe musu Allah ya shirye su amin amin wato shi wannan a bera na na faira din nan gaskiya yana nidin allura ne alluran gafiya ya kamata a mashi guda bakwai saboda haukar shi ta yawa Allah malam gaskiya baya ji inda yana ji aida ya daina suru mutum nan baya ji gaskiya ta bakin attan shawi ne a baya ji gaskiya eh wallahi allurar gafiya gafiya bakwai za a mishi allurar saboda wannan wannan kai duba fa malam ƙaryan ba ka san shi makaryaci baya shirya ƙarya kawai tana zuwa mishi ne yana faɗa saboda abin da yake kwakwalwar shi kenan wannan faɗa yake yi wai shekara uku ba wai an yi shekara uku shine shek alkasi mai kira shi ba wai shekara uku baya wato kenan yanzu yana so ya nuna wa mutane cewa ai sai da alkasin ya fara kiran shi da shekara uku ba sannan ma in ma prof din ya kira shi kenan wai ya kira shi wai ya yi masa da wai yana yi wai da ilimi kana yi da ilimi aka kama ka aka eh. tube ka <laughs> wala malam mutumin nan ba shi da kunya Allah malam sam ya zo ya fito kirikiri ya ce bai san ka ba kuma da aka kira shi wannan wannan kiran da aka mishi na gana ba aka mishi wannan magana ba ka duba fuskar shi da kyau gaban shi faduwa ya cewa ana cewa ko za ka zo ka cewa yana yana tunanin kamar ko za ka zo ka titiye shi ne a nan gana din a wannan gurin to sai ya ji wai wai kar a ɗauki wai wai sai fara wai wani alkawari wani ina na naira ka duba dan girman Allah mutum makareci irin wannan ya za ka karbi karatu a gurin makareci mahaukaci tantiri tantiri mahaukaci wallahi mana ka duba wannan bidiyon da ka saka da yake zagin hadisin eh, eh, cikin bukari din nan yake cewa shi bai mar ba wai bai mishi ba kenan dan bai mishi ba ba zai dauka ba yanzu kuma yana gaya wa mabiyansa ne ka su dauka kuma wannan hali ne nasu fa malam ba wallahi hali ne nasu kawai duk hadisin da bi musu ba prof ya ce hauka ne wawanci ne wahami ne ya ya sunnan manzon Allah ne ai prof ya faɗi malam shi kan shi prof din tafiye su da akwai lokacin fa da prof yanzu fa prof tantama yake fa manzon Allah ya san ya san gaibu ba haka yake nufi prof din duk tafiye su daya kawai in Allah ne masu bakin shi sai zo ya faɗi wata magana wanda ya riga ya faɗe ta ba zai taɓa iya haɗe ta ba ta fito yanzu da ya zo ya ce yan izala in aka ce ba sa son mazan Allah fahimtar wacce ne wane ne da menene kan ai Allah ne masu bakin shi ai sai ya taɓa faɗa da ai magana cewa duk wanda baya maulidi ba musulmi bane da sauransu ne ba son mazan Allah duk ai ta shafi wannan ai Allah ya sa wallahi ba Allah ne ai alkasim dai mala alkasim akwai abun da ya faɗa malam malam kasim a cikin wannan bidiyo akwai abun da ya faɗa akan sheikh sharif sale sannan ya shiru dai bai ci gaba ba ya fara faɗa ya ce ba daidai lokaci to hatta sheikh sharif sale wallahi kana nan zaka ga tonan siriri akan littattafan da ya rubuta daga bakin sheikh kasim Allah ya sa mu dace Allah ya kiyaye amin amin da za ku gode mara Allah Assalamu alaikum to kana da matsalar network dan uwa ta whatsapp kawai ake kira shi yasa dai wannan ƙarya yake yi ƙarya yake ba wani assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kana magana da abdullahi abba ne daga mina to malam abdullahi muna jin ka yawa malam Allah saka muku da alkhairi akan irin wannan kokari da kuke akan wa'annan makaryata wallahi ai ko da da nake kallon bidiyon nashi da yake wannan maganganun kai daga jin wannan maganganun ka san kawai dai abin zafin abin da ya kona mai rai kawai shi abin da ya dame shi ya kona mai rai dan me za a zo a tona wa malamin su asiri akan abin da ake yi shi yana ganin ai a tona wa malamin su asiri ne yasa ya kike wannan karerai ka lallabtawa amma kuma duk mutum mai hankali ya san bai kamata ya dauki magana gun wannan ba saboda abin da ya bayyana ma mutane zahiri ma yana zuwa ya karya a kai gaskiya ne abin da ya bayyana ma mutane zahiri ma yana zuwa ya haɗi shi yanzu zaka mambacin abin da ya yi na cin mutum su malam jafar da su malam albani na su waye musu ƙarya ya ce su yan boko haram ne da kaza kaza kaza da ya zo ya yi magana ya ce a'a shi yanzu aka ce ya ce sai yana ba su haƙuri akan abin da ya faɗa a kansu yana ba iyalan malam jafar da malam malam albani haƙuri akan abubuwan da ya faɗa a kansu da ya zo kuma shi da kanshi bai faɗa kuma ya san maganan ya yi yawo kowa ya ga abin da ya faɗa da ya zo kuma sai ya ce ba akan wannan ba ne. <laughs> ni abin da yake ɗaure min kai babban abin da ya sa yan ka hau ne ya faɗa musu yasa suka rike wa'annan a matsayin malamai ba su da malaman da yi a gaskiya ba su da ba su da malaman da suke ruwa suna musu bayanin ilimi da abubuwa rashin malamin ne yasa suka ɗauki wannan a matsayin malamai kawai to nan sai kawai karshen su ne yasa suka ɗauki wannan a matsayin malamai kawai gaskiya ne wallahi haka ne haka ne yanda ka faɗi wallahi karshen su ne ba haka ba irin wannan mahaici da duk maganar da zai zo ya siya ya ha'inci ko ya jahilci duk maganar da zai siya ya ha'inci ko ya yi jahilci wai ya ce wa malam alkasim malam alkasim ya kira shi ya ce mishi wai abubuwan da yake faɗa akwai ilimi a ciki to abubuwan da yake faɗa akwai ilimi a ciki sai sai aka yaya shi anan fa yana so na cewa ai anan ma an in ka kula da asalin bayanin ma zaka ga ma ya so ci mutunci shi professor ma a sosai kuwa tunda wallahi shi ma professor makari shi ya tura mishi wai shi ya tura mishi nan bai shi oke wato professor makari bai da abubuwan da ke gaban shi yanzu har yana da lokacin da zai tura mana alƙasim nan bai shi a da fata yi kaga anan ba a bayanin da ya nuna cewa malam alƙasim shi malam shi professor makari ma kamar yana mishi wani hidima ne ma hagu ne kawai ya faɗa musu yasa suka rike nan a matsayin mai kawai ni abin da na fahimta kenan in ba haka ba ai hatta wannan bayanin da ya zo ya ce wai ai bai san ka ba da kaza kaza kaza kaza an ka duba comment section a lokacin nan zaka ga gaba ɗaya kowa na zuwa ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne a sai comment section kowa ƙarya ta shi yake ta yi kawai Allah ya zabi dace ni wallahi kana ji Allah ya shi eh. Eh, ni wallahi ko da baka kunya Allah ai ka ji kunyan mamabiya na'am ko da mutum baya kunyar Allah ai ya ji kunyar ne mabiya to amma wai mutum ya zo kun ƙarya kiri-kiri mabiya sun gani ka ce ka san mutum ka san fuskar shi ka san shi saboda an zauna da abokin ya zauna da abokin ku ya zauna da abokin ku yayi mukabala da abokin ku sannan daga baya kuma ka zo ka ce baka san shi ba kuma ai ta magana ka ce baka san shi ba saboda tsafa ke rashin kunya ko yake eh, abin da yake faruwa kana ji ai tsoron guda ɗaya ne wato ana ah. zuwa da abin da ya fi karfin tunaninsu a ilimi ba su iya warwarewa ba to idan suka ce suna ji eh. suka ce sun san mutum ai gazawarsu za ta bayyana wannan shine kawai ai shine oke shi yasa zaman lafiya su gwanda su ce ba san kuma kawai wa kaga ba sa ji ballantana a ce suna ina ba su zo ba Eh to amma kuma dai yanzu kaga ya tabbata duk mai hankali kuma abun mamaki yanzu wannan ba ba ba rauni bane da gasawa a ce kai kullun sai dai ka dinga cewa baka san mutum ba amma mabiyanka da suke sauraron ka suna sauraren shi wannan ba gasawa bane <laughs> kullum yana yana karatu ko mabiyan shi da mutanen su sun dinga cewa alkanawi alkanawi wuyi ai ko dan wannan ma an ma bai san ka din ba ya kamata tun a wannan lokacin ya san ka <laughs> amma kuma wai kullum haka za a zo a ce alkanawi alkanawi kuma haka ba zai kada jin kunya bai shi ko bai san ka ba kuma ko yana ganin duk mabiyan shi suna cewa alkanawi ko lokacin ba da ka zo ka taɓa yin kira mutum uku sai da suka ambata mashi kai yana cewa bai san ka ba mutum uku a cikin mabiyan shi sai da suka ce wuyi da suka ambata mashi kai amma duk da haka yana sake cewa bai san ka ba eh mana saboda ku zai iya kara abin da ake yi bane Allah ya sa mu dace ai ko da a ce bai san ka ba a da in ya ji mabiyan shi sun damu da kai ya kamata ko a wannan ma ya san ka ko dan wannan ma ya san ka ai wannan abin da yake shine asalin gazawa ma Allah ya sa mu dace wannan abin da yake shine asalin gazawa ma wannan abin da yake nan bai san ka inna ba kuma kun yake na karatu a social media ce bai san ka ba wannan abin shine asalin gazawa na gashi eh wala bra shi ne a gaban mu bane wallahi shine magana kakka ƙara ki wallahi ba za su iya ƙara su a gaban mu ba shi yasa tsaya kawai su nuna shi ne kawai wallahi tun a lokacin da na ƙara gamsuwa suna jin tsoron kai lokacin da ka taɓa kiran a basa doki yana wani karatu akan malam jafar da ka shigo ya ki barin ka kai magana ya dinga ai wai baka da nako ne ai malam kaki ya ce baka da ah wani irin malam kaki wani malam kaki su bayan kullum kuna tare da malam kaki su ya zo na ta cewa ai ba ka da nakuwa tare da cewa shi ne nuna rashin nakuwan nashi a wurin ya ki banka kai magana ko muskalan zaga ta kuma yana cewa ba ka da nakuwa ai ya san in ya bari ne kana ji tsirara zan masa eh. shi yasa wallahi tsoro suke ya dinka cewa ta kasa suke ga babu ta kasa suke gaya babu su idan alkanawi ya kira kada ya dauka wallahi ta kasa suke gaya babu su ni na ma magana akan shirin da akan karatun wani karatu wani shirme da shi a su dauke ta babuwa ya akan na gane na gane eh, nan wanda ma daga ƙarshe kawai sai katse kawai sai ya sauka ya gudu eh wai daga baya wai sai shi wai dalilin da yasa wai jama'a sai ji dalilin da yasa baya kan ka wai dalilin da yasa shi ne malam kisi ya ce baka da nutsuwa wani irin malam wani malaka kisi bayan kullum kuna tare da malam kisi mutane suna gari kuma sannan ya zo shi malam kaki kuma ya ce in ba hauka ba eh wala bara dai su kara dariƙa ba idan su prof ne ya kamata su fito kawai mu yi da su wallahi shine zancen gaskiya kuma sannan wa'annan da suke neman suna dinnan wanda koya akai abu sai an dauko an sa a fejin su an ce ga tattaunawar su da wane da wane sannan yi magana da malal kashin sannan a ta sawa a cikin fejijikan su gaba ɗaya ka ta samu inda za su samu ganganin ka san wato kuma ba shi da hankali to yana daukan kowa ma ba shi da hankali shi kullum yana magana kamar yana mai da mabiyin shi kamar mahaukata ne yana raina hankalin mabiyin shi da kullum masu sauraron shi yana raina hankalin masu sauraron shi ne sosai kullum zai magana kullum zai magana raina hankalin mabiyin shi yake kawai Allah ya sa mu dace ka zo kana cewa wai ilimin mutum ya ce ya goyito abu kaza ya goyito a littafi kaza wannan ba shi bane ilimi dama ayu bai san me ilimi ba shi shi kwata kwata bai san me ilimi ba <laughs> ilimin ne mai da shi jahilci jahilcin ya mai da shi ilimi Allah ya saka kamar yadda wani alƙasar ya faɗa yace ilimin suka mai da shi jahilci jahilci suka mai da shi ilimi shine ya kara tabbata a nan gun a gaskiya ne ka shuge wallahi shine ya kara tabbata a nan gun ba san me ilimi da kwata-kwata sun sun ɗauka wannan hayaniyar da suke zuwa suna yi na tiwari da waƙoƙin da suke zuwa suna yi da wa da shirman nan wai sun ɗauka wannan shine ilimi Allah ya sa mu dace Allah ya shi Amin, Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa muke magana. Mala Alkanawi, barka da warhaka. Amina na ce ya gida ya ibada. Alhamdulillah ya kokari. Alhamdulillah. To wala Allah isa ka da alkhairi wato wannan shirye-shiryen naka gaskiya suna kayatarwa. Abun ban mamaki a ciki shine hmm. wato irin yadda kake bayyana jahilcin shi wannan bawan Allah da sauran bayan Allah kaga kaman wancan ɗalibin naka yi shi yanzu ai ya sadu da ai wanda wancan na kaduna mai faro da kaga shi shi ya sadu da ai kuma idan ka duba adalci ma shi wancan na ya fi wannan ya fi wannan shi beran fairan ai saboda shi yakan iya yakan iya faɗan wasu abubuwa Allah yakan masu bakin shi ya faɗi gaskiya amma duk da dai akwai ha'inci amma shi kuma wannan abin da yake sa yake tsoron ma ya nuna ya san kamalan abin da ni na fahimta shi ne. saboda har yau bai taba jin ka kira kanka da suna malami ba a ɗaliban ma baka irin nuna kai wani ne to abin da yake bashi mamaki ta yaya za a ce shi da suka ɗauke shi suka ɗau sarauta suka bashi suka ɗau sarauta suka bashi suna ganin shi jarumi ne a ce to wanda bai kai malami ba ma a cikin malaman sunna wanda ɗalibi ne ma a cikin malaman sunna amma ya fito ya bayyana jahilcin shi an rasa wanda zai zo ya kwace shi to ai yana ga idan ya ce ya san ka yadda yake zagin manya-manyan malamai su dafta sani su malam kabiru gombe su waye ce da su zai yi to a ce ga wani ɗalibi wanda bai taɓa kiran kanshi malami ba ya fito ya ce jahili ne har so bila adadi ya ce jahili ne wanda suka yi ƙoƙarin su kwace shi ma su ma za su nuna cewa jahilci ne saboda tun da nake bibiyar ka hmm. tun da nake bibiyar ka kake fitowa ka ce gashi yayi jahilci kaza yanzu kamar sauran ai da suka gane su jahilan ne hmm. sun yi shiru sun haƙura yi saboda sun yi shiru sun haƙura to amma shi bai haƙura ba kuma yana ganin kanshi akan malami ne amma abin da ni nake gani malam wannan shirye-shiryen suna ƙayatarwa saboda da yawa daga cikin su mabiyan wanda suke ganin shi malami ne akwai wanda na suna hira isu isuwa ga basu san cewa ni waye ba yake cewa gaskiya shi ya salam ya kuri ya kuri afwan wallahi ni na katse ka afwan ina tuka assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah ya kama kallawo ina maka fata alkhairi to ni ma ina ma fata alkhairi aka maka lawa wala ya ji da bacin rayuwa na na yi bacci amma ina wayewan gari ne ga wannan program wallahi da su ne ciki na ya Allah sarki wallahi wallahi je ina kallon bidiyon na shi cikin bacin rayuwa <laughs> a to bacin ran me za ka yi bayan ka san makaryaci ne wallahi abin ba rafi a kare ga fili yana ci kuma bai jin kunya yana kallon shi wallahi yawa sai dai za ka yi takaici kaga mutum yana da awon musulunci kila waɗansu jahilai sun naɗa shi a malami ka ga baya kunya karya a ka yi takaici gaskiya wallahi abin da ya ta min da hankali karya ka gidi duk wanda ya sani wannan a wallahi gaskiya ne ka eh za ka yi ubangiji Allah ya jagora Allah ya ƙara ɗaukaka ya ƙara tsaki amin amin da zakumullahu khair a gode assalamu alaikum wa alaikum assalam to ga wani yana kira Assalamu alaikum. Ah, assalamu alaikum rahmatullah. Na'am, da muke magana dan uwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sheikh Alkano barka da rana kana tare da Aliyu Ibrahim Abu Hafsa daga nan Jami'a Islamiyya. Na'am, malam Aliyu haka ko? Na'am. Na'am, sanna zuwa ma. Masha Allah, ina muku fatan alkhairi kuma bisa wannan juhudi da ake yi Allah ya muku jagora kuma ya kara dora ƙarya akan a eh, eh, gaskiya akan ƙarya wani abubuwan duk da suke faruwa muna kallon su kuma wala duk mai ilimi ko ɗalibin ilimi in ya kalli waɗannan mutanen zai tausaya mu Gaskiya! ba ma iya me zan ce ba san makamar ilimi ba wallahi duk ɗalibin in ya gansu zai tausaya musu kuma musamman ahlus sunna su ne suka nuna musu hanya wannan duk abin da suke yi an nuna musu hanya ne shi yasa suka samu bakin magana kamar yadda Dr. Idris Sala saka masa da alkhairi ya ce wallahi sanadiyar shigan ahlus sunna wancan guraren nasu ne yasa aka ɗago su har ma duniya ta san su ake sauraron su kuma musamman akwai gabar da nake so na tambihi a kanta musamman kadiyar Dr. Idris Sala Allah ya fito da shi lafiya kuma ya kara masa lafiya da imani kaga yanzu abin da ake ciki shine sun zame sun koma gefe guda sun bar shi da gwamnati domin abin ya fi karfinsu kuma wallahi ba sani ba duk abin da ya shafi Dr. Idris wallahi sai ya ci su kamar yadda shi ma ya faɗa da bakinsa kuma wallahi muna nan muna duba ido wallahi ba za mu bari ba duk abin da ya samu malamin mu wallahi su sani su ma sai ya shafe su sai ya shafe su ai wanda za ka gina ramin ƙarya musamman ma irin 'yan siyasa ka haɗa kai da su don cutar da wani wannan malami to 'yan siyasa suna zuwa su kare kuma yadda ka san fati fati ne akwai za a yi sanda za ta kewayo kai ma za ka ɗanɗana <laughs> eh, shi ya sa ma shi mutum mai hankali to ya zamanto ya tsama hannunsa daga irin wannan abe ɗan. sosai sosai yanzu kaga abin ya fi su sun tsame hannunsu sun koma gefe guda muna sanar da su wannan sanarwa ce su sani a hirɗinsu wallahi duk abin da ya samu malamin mu wallahi sai su ma ya shafe su sai su ma ya shafe su Allah ya sa mu dace ta za kuma lau kar amin amin Allah ya saka da alkhairi mun gode na assalamu alaikum assalamu alaikum Ina gajiya ya gida ya ibada. To ina ganin akwai ƙara a ka gaskiya. Eh, ina so in tashi da Allah ‘yan uwa yanzu yanzu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A karo kallon kwana biliyan. To wallahi ga muna muna nan. Abaz Abaz Mu'azu ne malam daga Bauchi. Ah malam Abaz Mu'az kwana biyu ya gida. Wallahi mu gode Allah wala ya kokari kuma. Wallahi alhamdulillah. Malam Allah ya saka muku alkhairi. Kuma Allah ya saka muku malam. Allah ya jibinci al'amuran ku yadda kuka jibinci wannan wazifan da Allah ya kuka ya shirye da ku zuwa ga daukar shi. <coughs> Allah ya saka da alkhairi mun gode ku. wallahi malam wa'annan mutane ban dauka akwai mutum ɗaya da cikin su wanda ya fi karfin yayi ƙarya yawo kowa tun daga kan Allah subhanahu wataala zuwa annabi zuwa ga manyan sahabbai malamai wallahi duk wa'annan mutanen ai muna biyan karatun ku shatima el miskin yayi kariya. ka tona masa asiri ka dauko littafi ka karanta karyan da ya karara ba ɗaya ba biyu ba wasu professor makarima haka kowa a cikin su wato idan ka cire ƙarya wannan addinin tijjaniya zai mutu moros wallahi ba ka sake jinsa saboda haka Allah ya taimake ku da gina garfa guyon ku ci gaba da faɗan to da musu asiri a ci gaba da faɗa wayanda aka yaudare su da cewa wai son annabi ne da halala ne da zikiri da da istighfari za su gane cewa ne mai zaman kansa wanda maguzanci ma ya fi shi tsafta da kan gado maguzanci ma fi shi tsafta da kan gado Allah kuma ya taimaka Allah ya balla ya ba da sa mana amin amin amin mun gode to akwai waɗanda ya kamata in kira eh, akwai waɗanda ya kamata in kira sun kirawo duk dai da yake yanzu minti shida ya mun saura saura minti shida saura minti shida in tashi insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam na'am wa alaikum malam kanawi ina maka fatan alkhairi na'am ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah wato wayannan mutane gaskiyan magana suna cutar da mutane suna cutar da bayan Allah especially magoya bayan su wallahi kaga a ka'ida wannan ba suka ba ne ma da ya kamata a ɗauki labari kowace iri a hannunsa dan duk mutumin da zai ma ƙarya a addinance to wallahi bai kamata ma a ka ɗauki wani abu a gurinsa ba me yasa na ce haka bawan Allah nan fa ƙarar fa ya fito layin fa ya ce hadisin bukari shi bai yarda shi ba ta masa ba ka tubo irin wannan shi ba in dai aka ce kowa zai fito shi kuma wani hadisi mai masa to ai addinin ta lalace ba ba hujja har dan uwansa fa yake ce masa baka kawo koro isnadi ba ka ce malami kaza ko malami kaza ya ce kaza ya ce kaza sau dalilin kaza kai baka kai ka ce kai baka bai maka ba kai wa kai azuwa kai wa musulunci wallahi kuma na biyu a maganin da ya je gida gane cewa wannan yaron moloho ne dolo ne bai san karatu ba ka ce wai a dauko ana ce a littafi kaza malami kaza ya shekara na kaza ya ci wai ba ilimi bane wannan ba ka samu matsalar network ka samu matsalar network ka sake kira assalamu alaikum assalamu alaikum Alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu. Ana alka da wai barka da wannan lokacin. Ya gida ya ibada ka kira shiri ne. Na eh. Na. Sanda zuwa ya gida ya ibada. Sunana Abdullahi Dallaji daga Bauchi State Nigeria. Malam Abdullahi ai na ga numban ma na ga suna. Na. Ya gajiya kokari. An wani lafiya ya ibada. Wato shi wannan beran fairan. Na. Akara makalla ni na daɗe da sallamarsa dalili kuwa shine duk mutumin da baya jin tsoron ƙarya ma mutane baya jin tsoron ƙarya ma Allah baya jin tsoron manzo Allah ba baya jin tsoron al'umman da yake yayi ƙarya je yau ya warware kansa yayi ƙarya je yau ya warware kansa yayi ƙarya je yau ya warware kansa wallahi tun ina cikin lissafi har na sallama masa wallahi wannan a jahilai ni na rasa yadda zan ajiye shi wannan amma babban illa da ta sa yake wannan ya kai ya komo ya kai ya komo din ni ina da kyakkyawan zato wallahi akwai ranar da in an ce kafa kyamara a zatona in an ce kafa kyamara ya magana wallahi ba zai yi ba ah, yanzu in baka duba ba yaya za a yi ai shi babar tasu da yake ta dariya yake ake mana alkanawai ai shi ya san abin da suke faɗa masa shi ya san yadda suka dosa ta kasan kowa yakan kira shi ya ce in alkanawi ya kira karka dauka in alkanawi ya kira karka dauka in alkanawi wai shi ma yana sake tambaya wai mai alkanawi din kenan ya nuna cewar alkanawi wani zaki ne a cikin zakunan sunna wanda Allah ya turo cewar duk wanda ya kansa sai ya dirka ke shi kuma banzatan mu kenan gare su muna maka addu'a da fatan alkhairi wallahi muna maka zato na alkhairi muna fatan Allah ya saka da Allah ya amin amin amin mala abdullahi jazakumullahu khair assalamu alaikum to dan waka kana da matsalar to fa to ina ganin zan tashi dan uwa eh, bai fi mutane uku ba to ga wani nan yana ta kira assalamu alaikum assalamu alaikum Na'am da wani. mala ina da Amma da kana malan kana magana da kana magana da Usman cikin garin Jos. Usman kana da matsalar network malam Usman. Kana da matsalar network malam Usman ta nan wajenka. Eh, akwai 'yan kaɗan waɗanda suka yi ta kira zan kira su in tashi saura minti biyu in tashi saura minti biyu tashi saura minti biyu Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, Malal Kanawi ya gaje. Na'am, ya ji an lafiya gida ya ibada na ga kiranka. Ka kira shi ne. Ya Allah, ya gajiya. Eh na kira shi. ok alhamdulillah ina jin kai ne na karshe insha Allah ana jin eh na ji cikin shi na ji cikin maganar shi yace shi alkasimo to shi wane ne shi ba wancan professor ne to zan tambaya shi baka da takardu baka da ilimi hello a ce in baka da takardun karatu ba ilimi ko eh ina jin ko abin abin da yake nufi don shi wancan shehun su shehu ibrahim shi professor ne ko kaka da shehu amadu su farfesa ne su ma suna takardu a ah, ba profesa ba ne shehu ibrahim a to ya ce ai <laughs> to ka yi mishi bayani ka yi mishi bayani ce ko ba takardu A wanda su ba su takardu amma suna da ilimi ai kai mishi bayanin ma Allah ya bayanin nan baka kawo shi ba kawo eh, bayanin nan ka ya mishi ya in dai akan mala alkasim ne wallahi shi karan kansa ya san ƙarya suke kuma malaman nasa wallahi sun san karya yake saboda shi ne nake kai mishi bayani kai mishi bayani ba takardu ne ilimi ba in in dai akan malam alkasim ne wallahi ƙarya yake malaman nasa ma sun san ƙarya yake kawai dai na fahimci wato kawai dai ba sa kunya ƙarya ne wa al'umma Allah ya shirye su amin ya amin ya assalamu alaikum amin da a gaskiya malam yusha'u in kana kira lokacin da za a tashi malam yusha'u zan daina ɗaukar ka kaga yanzu na ce wannan ne na ƙarshe malam yusha'u amma baka kira ba tun ɗazu sai da na ce wani na ƙarshe ne sannan kai kira malam yusha'u wa alaikum salam zan daina daukan ka malam yusha'u sai da na ce wani ne na karshe sannan kai kira tun dazu kai kira ba <laughs> eh, to kuma na jira yan bidiyo su kira mana ai ka san bura su kira ba sai dai su ta zage zage a comment eh wallahi shek Allah saka muku da alkhairi hmm. wala shek ka sa abin da ya bani mamaki inda na ji ka buga shi wannan jahilin Profesa makari shi na dakwara su suka gali inda yake cewa kamar wai abin da shi sheik alkasim hoturu ke kawowa ya ce wani ga ya rasu shekara kaza an haife shekara kaza ya yi karatu rika ko wannan nan ba shi nan daga cikin ilimi to ko me yasa ake rubuta littafai na tarihi fa wai ya ce wai eh, wannan wa ba ilimin kenan ba shi cikin ilimi na ce to ma nan rubuta littafafan tarihin waɗanda suka gabata daga cikin addinin musulunci magabatanmu me yasa ake rubutawa kuma isnadi ta yaya ake gane isnadi me yasa muke da eh, eh, bayan isnadi ana da kuma abin gangantar jama kan rawi me yasa fa dan dai a sa shi a sikeli ba shin ya haɗu da wanda ya ce ya ba shi labari ko dai bai haɗu da shi ba shin sun yi zamani ko ba su ba. karantar da mu cikin hadisi a jarwar tari shi ma ma'anar shi eh, inda dai wannan abin da eh, alkasin hotoro ke yi ba shi daga cikin ilimi to ma'anar waɗannan ilmomi. Almasu ibn Mubarak ke cewa al-isnad min A kasan shi jahili ne fashi. shi inda ya kutsa ya karatu shi ba zai san mahimmancin wannan bane ba zai san mahimmancin wannan bane kana kodewa jahilai ne gaskiya ina yace na yadda eh jahilan ne amma sai na dai duba dai to dai akwai dan dai wani dai wallahi yanzu kuma cikin kwanakin ga ababa da waya farshe na fara lalle waton ali suna suna kaskantar da kansu wato wanga yara social media ne jahilai ne kuma na sausan nan ba irin na kanana ma ba kuma shaka kan ba sun komi game da batu addini ba fa wallahi sun matallahi tun daga tauhidi alfiki ala hadisi ba sun komi ba fa shi kalkanawi. in kaga suna wannan sai fassarar diwani shi ma fassarar diwani idan aka ce wa manzon Allah karami dan kankani su fassara su gaba shi suka sani gaskiya bayan da suka ba lokaci kenan daga koyan wani dan kananan larabci shi kuma eh, eh, diwani abinda suka sani kenan kuma ai ba wai Najeriya ba dun da suke haka suke yi Allah ya sa mu dace Kuma suka gane ana ci abinci da addini shi kenan ta shirin shi ce to yanzu na karanta diwani bari in cika alkawai koma in ce ni ma ina karantar da addinin musulunci amma wallahi maganar shi ya karbar na rena da shi da kuma ma malumin Usman na tarikan don su prof bai karantar da su wanga ilimi ba ne yasa ya fito yana wanga jahilci da da gaske sun karantar da su ai ya ji kunya shai ya yayi wanga magana kan social media ko kare ya nake yi a gaskiya ne gaskiya ne wallahi haka yawa yawa domin wallahi duk wani talibi na gaske shi kalkanau ya ji kunya a zo ana batun mutum na kawo kin rawi ya kawo tarjama su ya ka shai kawo kace oh, wannan nan ba shi daga cikin ilimi duk wani talibi ilimi dai inda na gaskiya ne ya ji kunya a ce oh, wanga magana ya fito bakin shayi kaga ilmu takhrij ya rushe shi ilmu takhrij ya rushe shi wane ya dauki kuma sai kankana ma da furuni ba ake sawa a jami'a ko ba haka ba ma da ni mai zaman kanshi sosai kuwa takhrij ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, wallahi eh, subject ne mai zaman kansa a jami'a amma kaga ya shi ya ce dubba ba ilimi bane Allah dai ka yi mana tsari yana daga cikin eh, imanin da talibai ke doka hankalin su su sa saboda in kai kuskure wurin kama su da shekaru kana wasa sai ka samu rasi kaga wannan kaga wannan abun wallahi ba duk kai ba na rantsi da Allah ko Prof Ibrahim Magharibi zai iya ba wannan abun wallahi ko shi ba zai iya ba wallahi a to sai ka sai ta yi rantsuwa sai ka sai ta yi rantsuwa ai ma'ana kana ji dan mu nuna musu muhimmancin abin ne da kuma wahalar abu wallahi ko prof ibrahim makari bai iya wannan abun ba ba zai iya ba kuma wallahi ba duk kai bane ai wallahi ba duk kai bane ina ganin za mu tashi afwan za mu tashi ga wani nan yana ta wannan assalamu alaikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'una assalamu alaikum Wa alaikum salam ya shek. Sakunkuna na baka dan na tashi. To ya shek, wannan program da ake yi gaskiya wannan yaron ya zama makaryaci a rayuwa. Kuma inda Allah zai baka iko ne a kai a gayyato mana malar alkasi hotoro. A'a, a'a. Wallahi ya shek. Sai prob ya fito eh, ya yi magana. <laughs> Eh. eh. Eh. Sai dai idan yaron na bi da kaiwa. in prop ɗin ya fito ya yi magana to mala alkasim zai fito ya yi magana eh amma wayannan wawaye jahilai waye zai tanka su ni ma din ma kawai saboda tausayin mabiya ne ma ni ma nazo na zauna Allah saboda ƙaryan tsiya da ƙarya kawai ga yanzu ya ce wai mala alkasim ya turu ya kira shi ka duba ƙarya ba wai ya ce abin da yake yi wai akwai ilimi a ciki <laughs> kai wai ya ji har ya kiyaye ce wai malam alkazim ba bai da ilimi <laughs> wallahi ko prof bai ya sha gaban malam ya toro ba ko prof Allah ya sa dace za mu wannan za mu tashi mu bar shaka insha Allah da za ku to shi ke ba matsala to kamar yanda ɗan uwa kuka gani akwai wa'insu 'yan videos da zan ɗan daddanna na ji an ce akwai ɗaya jahilin nawa ko mai ɓaro ta yake na can kaduna shi ma an ce ya fito ya yi magana a kan wai abin shi ma haka to duk gaba ku a musulunci ba ku cancanta a yadda da maganar ku ba in dai musulmi na kwarai ne ba ta waga shedan ba don karya ku ta riga ta bayyana tsaya ku ga wannan shi mai ɓaro ta jahilin na bashi littafi na bashi shafi na karanto masa sai shi ya ɗauko littafin ya ɗauko shafin amma da yake da ƙiƙi ne jahili ne ya ringa ɗaga littafin yana kewayawa kaga babu amanar ilimi sa'annan akwai makantar jahilci gashi nan za ku gani inda adratul ya sharul yaqutul farida kace mujalladi na daya shafi na 66 dan Allah jama'a duk wanda yake da wannan bugu na adratul kharida ya je ya duba idan ƙarya muke yi kuma irin darul fikri kuma irin nasa ne haka exactly shi kenan kun ga yace kun ga ya ce shafi na bi na 66 kuma duk wanda yake ganin alkanawi na daga duratul karida wannan kalan ne exactly irin nawa ne to bari ku ga shafi mujalladi na daya kun gani ko mujalladi na daya mujalladi na daya kun gani wallahi ƙarya yake yi babu hmm. kun ga mujalladi na daya gashi nan bolon 1 kun gani ko duratul karida kun gani to bari ku ga shafi na 66 kun ji da kunnan ku da ku tabbatar da tataccen magareci ne tataccen magadaci ne kullu abubuwan su suke su shishiri abubuwa to yanzu ina so ku duba ku gani wannan kun duba gashi ai shafi ne na 66 gashi nan a ka'ida na larabci rubutun larabci wannan shi ne 66 kun gani to ku duba tun daga farkon shafin nan sama zan yi muku sama zan yi ƙasa za ku duba gani wallahi tallahi ba wannan abin da ya karanta kuna gani ko ba bai cin waka ma ko daya a wannan bari ka gani gashi kuna gani yake akwai baitin waka eh akwai amma ba wannan bai na karanta mai baitin ai kun gani kun gani yan uwa ina fata dai kuna gani ku yi shaida kuma na shi irin wannan ne duk wanda ya san kun gani ko kuma na shi irin wannan ne kun san yana dagawa to ya tabbatar da cewa alkanawi tattan shiryayyen makaryaci ne duk abubuwan da yake zuwa yake karanta muku ƙarya yake karanta muku ha'inci yake karanta muku san zuciya yake karanta muku babu gaskiya tattare da shi to ina ganin bayan an wannan na zo washe gari na nuna masa wajen na nuna wa 'yan uwa da suke bibiya wajen eh na nuna wa 'yan uwa da suke bibiya faqad daqa zamanu bi ahlihi ya kwata tulfarida ka ce mujallade na daya shafi na 66 dan Allah jama'a duk wanda yake da wannan bugu na adratul kharida ya je ya duba idan ƙarya muke yi kuma irin darul fikri kuma irin nasa ne haka exactly shi kenan daga karshe muna ta haddi Eh, jahili na kwanaki ya zo ya sa wani jahili a gefen sa wai shi ma shehu ne na karanto musu abu cikin littafinsu addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida juz'i na ɗaya shafi na 66 na karanto abu suka zo suka ringa ɗaga littafin gashi suka ringa juya shi suka rikitar da jahilai suka ce ƙarya ne babu abu kuma na rantse da zatin Allah akwai abu shi yasa ni wa'annan mutane na rasa kansu su ga su jahilai ba su san littattafansu ba mun fi su karanta littattafan nasu mun kuma fi su sanin littattafan nasu to a yanzu dai kana ji inda muka tsaya wa ya shifa kullal karbi na zaka ka fassara alladi na a shafi na nawa ka ga da mu baya fa mu muke nan kawai dai wa ya shifa kullal karbi illa ka da shi ke ba daga bata shafa mujalladin shafi na nawa ba ka bata shafi na 66 oke kai baka san baitin ba ne. kamar ya ba san baitin ba gashi littafin kun ga addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida gashi ga littafin addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida kaga aljuz'ul awwal juz'i na farko kenan darul fikir kaga to mu koma wancan jahilin yace ai babu wannan baiti wannan bashi ne da zan biya na ce zan zo na haska gashi kunga kunga juz'in kunga littafin addurratul kharida juz'i na ɗaya ko to mu buɗo gashi shafi na sittin da shida gashi kaga shafi na sittin da nawa da shida shafi na sittin da shida to ga baitin kun ga shafi na sittin da shida gashi sittin da shida ina zuwa tsaya na mayar da kyamarar baya inda abin zai fi fitowa ku yi haƙuri da Allah za mu mayar da kyamarar baya inda abin zai fi fitowa za na mayar da kyamarar baya inda abin zai fito ga addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida gashi ga littafin addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida kaga aljuz'ul awwal juz'i na farko kenan darul fikr kaga to mu koma wancan jahilin yace ai babu wannan baiti wannan bashi ne da zan biya na ce zan zo na haska gashi kunga kunga juz'in kunga littafin addurratul kharida juz'i na ɗaya ko to mu buɗo gashi shafi na 66 gashi kaga shafi na 60 da nawa da shida shafi na 66 to ga baitin kunga shafi na 66 gashi 66 yawa ga kuma baitin a cikin shafin gashi idama saka zamanu yawmin bidaimihi فنادي آيات تجانية واحد الأصري أغسني فقد ذاق الزمان بأهله فيأتيك بالألطاف في معظم الأمر ويكشف كل الكرب عنك بهمة ألت فوق أفلاك السماوات والبدر ويأتيك بالخيرات من كل جانب ويدفع عنك الكرب في البرد والبحر غاشي غافر بيت إذا مسك الزمان idan zamani ya shafe ka yauman wata rana bidaimihi da matsassa ka ji matsa fana da kai shela kai kira ka ce a ya tijjani ka ce ya shehu tijjani ya wahidal asiri ya ɗaya ɗayan zamani a gisini a gaza mini tallafa mini taimakanni faƙadu zaƙar zamanu bi alihi haƙiƙa zamani ya kuntata da ma'abucinsa. fayatika bil al'afi fi mu'zamil amri zai zo maka da tausasawa shi shehu tijjani cikin babban al'amari ba nan zai tsaya ba wa yakshifu zai kuma yaye kullal karbi dukkanin wani bakin ciki an ka gabarin ka bi himmatin da yimma wannan shine in suka zo gabatarwa suke cewa ya himmata shehi ihidri na bi hadal bahadari ya yimma shehu ki halatto mana a wannan waje Shi shine cikin jawahirin rasail shehu ibrahim ke cewa habu himmata shekhi fi zalika kulliha ya hasulul muradu wa huwa ma'akum aisu akhadartumuhu bi qulubikum wa zalika sirrun kabirun yace washabu himmata shekhi ku lazumci yimma shehu tijjani cikin hakan dukkaninsa sai abin da ake nema ya samu sai yace wa huwa ma'akum shehun yana tare da ku shehu tijjani su a khatartumuhu bi kulubiku duk inda kuka darsa shi a zuciyarku yana tare da ku shehu yace wa ala sirrun kabirun yace wannan ma sirri ne mai girma to wannan wasu wasabu himmata shekhi da shehu ibrahim yake cewa to da wannan yimman ne shehu tijjani zai yayi ma dukkanin bakin ciki shine wa yakshifu kullal karbi an kabi himmati zai yayi ma dukkanin bakin ciki da yin masa alat fauka a filaki samawati wal badari sannan kuma waya atika zai zo maka shi shehu tijjani bil khairati da alkhairai min kulli janibin ta kowane bangare zai zo maka da alkhairai ba fa Allah ba ba sannan wa yadfa wa ankal karba zai ingije bakin ciki ga barinka fil barri cikin ya ƙasa wal ba'ari da cikin teku kaga gaba ɗaya wai wannan shine tawassuli wannan shine tawassuli ka shiga tsanani ka bar Allah ka ringa cewa ya tijjani Mana gaba da shafin mujallar ɗin shafi na nawa a gaba da shafi na sittin da shida. Oke kai baka san baitin ba ne. Kamar ya san baitin ba. To in dai ka san baitin yana cikin littafin kuma ka karanta ina ruwanka da tsayawa wani wannan. To ai kai saurara ga shi ai kai kanka yanzu. Baitin da na kawo. Oke ko wani ne na yake lakana. To kun ga ya kun ga ya to ina ganin wayannan su ne aka turo su zo su karyata mala alkasi eh, da wancan jahili da wannan jahili kaga na farko ba su da adalci cikin magana ba su da adalci cikin magana makaryata ne kuma duk karyarsu ta bayyana da haka ba za ku taɓa zuwa ku ba mu labari mai yadda da shi inda a musulunce ne kai a ka'ida ma na musulunci ba ku cancanta a karɓi ilimin manzan Allah addinin da manzan Allah ya zo da shi a wajen ku ba a ka'ida ta musulunci kamar yadda imam malik ke faɗi imam zahabi ya kawo a cikin siyaru a alamin nubala Imam malik ke cewa layi ukhadu ilmu an arba'atin ba a karɓa ilimi daga mutane guda hudu na ɗaya ce safihin yu'linu safaha wa in kana arwan nasi wawa wanda ke bayyana wawanci a zahiri a fili ko da ya fi kowa kwankwaɗon ilimi furof ya siffanta abul fatai da wawa saboda ya kai wa sayilu bukhari suka to imam malik ya ce ba a karɓar ilimi daga wawa wanda ke bayyana wawanci sannan na biyu yace wa sa’ibi bid'atin yad'u ila hawahu ba a karɓar ilimi daga ɗan bida'ar da yake kira zuwa ga son zuciyarsa in ji imamu malik na uku kuma ya ce wa man yakdhibu fi hadisin nasi wa in kuntu la attahimuhu fil hadisi da wanda yake ƙarya cikin zancen mutane ko da bana tuhumarsa yayi ƙarya cikin hadisi in dai zantuka na mutane za ka zo kai karya kama abul fate ya zo ya ce bai san alkanawi ba sai kuma gashi yana ya san shi wannan ma ya zo ya yi ƙarya an gaya ma littafi an gaya ma shafi ka buɗo shafin amma saboda ha'inci da rashin amana da karya ya ringa babu wajen wai babu baitin gashi an buɗo fejin wanda kun gani na nuna muku to irin waɗannan ba a karɓar ilimi a wajensu ba a karɓar ilimi a wajensu don wannan ilimin amana ne kuma addini ne kamar yadda ibn sirin ke faɗi yake cewa inna hadal ilma dinun fanzuru amman na dinaku lalle wannan ilimin addini ne wannan ilimin addini ne ku duba ku ga daga wa za ku karɓi addininku ba ka karɓi addini daga maƙaryaci to imamu malik ya ce wanda ya kasance yana karya cikin zancen mutane ba a karɓar ilimi a wajensa sannan na uku ya ce wa abidin fadilin la ya ma haddisu bihi da kuma mai falala mai ibada wanda baya kiyaye abin da yake faɗi baya haddacewa to shi ya sa ku fito ku ce malam alƙasim wai ko bai kiran prof ba a'a ko prof baya kiransa ya masa tambaya ta ilimi saboda kai kaza kai ka zo ka ce yayi kiranka na farko a mizani na musulunci ma bai kamata mu yadda da kai ba bai kamata ma mu karbi ilimi daga gurinka ba bai kamata ma mu karbi labari daga gurinka ba dan ka ta bayyana a zahiri kuma banda wawa ba mai irin karyar da abul fatai yake yi banda wawa wala sai dai wanda akwai wawanci wawancin ne yasa yace akwai hadisin yahudawa cikin bukhari kamar yadda prof ya bayani wawancin ne yasa yace bai san alkanawi ba kuma yazo yace ya san shi in banda wawa ba mai irin wannan abu shi yasa bai kamata a karɓi wannan labari daga gurin ku ba kuma prof din shi ya kamata ya fito ya karyata idan bai fito ba za mu ɗauki abin ne hakan ya faru saboda la sukuta li ma'radil kalami lakin na sukuta fi ma'radil hajati bayanun as-sukutu fi ma yalzamu takallumu bihi iqrarun wa bayanu ba a shiru gurin da dole a yi magana shirin bayani ne tabbatarwa ne cewa hakan ya faru da aka shi da aka ce yana kira ya samu fawa'id shi ya kamata ya fito ce baya kira in kuma ya shiru yana kira din wannan shine ka'ida ta addini ita ce ka'ida ta ilimi sannan kuma jahilin da aka turo wanda ya zo yana karyatawa ya rusa ilimi mafi mahimmanci cikin ilimin hadisi wai ya ce ai ba ilimi ba ne mala alkasim yake yi Shi ne wani an haife shi lokaci kaza ya mutu lokaci kaza wai ba ilimi ba ne wannan wai an rawaito cikin littafi kaza cikin littafi kaza wai ba ilimi ba ne tarihul wafayat shi ba ilimi ba ne wanda wannan ilimin ilimi ne mafi tsada cikin ilimin hadisi a gurin ɗalibai ba jahilai ba wanda dole mun sani shurutu qabulul hadis dole shurutu qabulul hadis dole akwai ittisalus sanad to bayan da za a san cewa an samu ittisalus sanad sanadi ne muttasil dole sai an san almu'asara tsakanin wane da wane sai an san alliqa don in ba kai zamani da mutum ba bayan da za a yi a samu silsilatul rijal ta tabbata silsilatul rijal an wani an wani an wani dole za a samu alin qita in aka sami alin qita sifa ce ta da'af amma da yake tantirin jahili ne kai kuma idan ba a san kaza an rawaito lokaci kaza kaza an rawaito lokaci kaza ta yaya za a san annasikh da almansukh shi wannan barna kai cikin ilimi jahilci kai da wauta wannan ilimi ne mafi tsada cikin ulum na addinin musulunci cikin ulum na hadisi amma da yake kai din jahili ne baka karanta ba baka sani ba prof ya turo ka kake barna ka zagi malima ka zagi ilimai ka rusa hadisan manzan Allah ka suka cikin musulunci duk da sunan kana kare dariƙar tijjaniya Allah ishire ka in mai shiryuwa ne kai Allah kuma ya ganar da al'umma su gane addinin gaskiya Allah ya ɗora kowa akan turbar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da zamu yi wa al'umma in kun yi ƙarya mu zo mu bayani